hare-haren da dakarun kawancin suka kaddamar runduna ta biyu wato sector 2 da ke bangaren chadi sai runduna ta uku da ke kan iyakar najeriya da kuma runduna ta hudu da ke yankin nigeria suka kaddamar da shi a cikin wani irin yanayi da tsari irin na bai ɗaya. Tun dai bayan da sojojin ƙawancen tafkin Chadin suka lallasa mayakan na Boko Haram inda suka tattaru a tsibiran na yankin tafkin Chadi da ake kira Tombos. daga inda kuma suke tsara kaddamar da hararen su ga bayan Allah da basu ji ba basu gani ba al'amarin kenan ma da ya sa rundunar tafkin cadin ta kaddamar da irin wannan mummunan farmaki ta bangarori daban-daban a lokaci guda masana tsaro irin su dr kabiru adamu na da kwadon gwiwar irin wannan sabon hoɓɓasan dakarun tafkin cadin zai yi tasirin gaske a wannan lokaci. Lalle ba shakka wannan yunkuri da ita runduna ta ƙasa da ƙasa na tafkin cadi take yi a baya bayan nan fahimtar mu hare-haren nan ana kaiwa ne a sansanin su wayannan kungiyoyi na ta'addanci to kaga dai har aka samu aka yi nasara aka tarwatsar da wayannan sansanoni kuma aka tabbatar da cewa shugabannin wayannan kungiyoyi an kama su ko an hallaka su to ba shakka zai rage tasirin da suke yi a wurin matsalar tsaro a wannan yankin. Tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya, Win Commander MI Salman mai ritaya, da ke lura da yadda wannan farmaki ke gudana a halin yanzu ya ce akwai ƙarin abin yi don tabbatar da kawo ƙarshen wannan tarzoma. shi ya iya akan ci shi ne ta yin abin da ake cema offensive action kai abin da ake cema attrition wato shi yakin da za ka yi yaƙi za ka yi ci gaba da yakin har sai shi abokin gaba ya ji cewa ba sarki sai Allah ya ba da kai akwai ta yadda ake na abin da ake cema decapitation ka zo ka targeting ɗin command and control da leadership na wa'annan mayakan kamar yadda kuma wannan farmakin da ake kaiwa na ga ana combining din duka wa'annan strategies din ne na san kwanakin baya an kai harin da ya kai ga hallaka wasu daga cikin manyan 'yan boko haram kuma su sojojin multinational wajen task force sukan kai irin wannan harin i sustaining offensive action kullum ana kai masu farmaki wanda zai karya lagonsu sannan kuma a dinga targetin ɗin manyan nasu duka a lokaci guda lallai idan aka ci gaba haka ba shakka wannan zai iya kai ga samun nasara kuma ni murnan da nake shine cewa duka sectors ɗin multinational joint task force ɗin wato sector 2 sector 3 da kuma sector 4 duka kowane an haɗa ƙarfi a lokaci guda ana kai wannan farmakin A dai baya-bayan nan rundunar ƙasashen tafkin Chadin na samun gagarumin nasarar hana 'yan ta'addan 'yancin walwala. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.